Ah, holiday an buga tara an buga eh, tara an buga 9 <laughs> o'clock to <laughs> bili fito yanzu kai da kamara ke ta ta wuri can eh. wannan ka gani mu kara content wannan ya ya kara ba ba ta Tututuka. Jaleberi Ramanu. Ɗauka kanka. Jaleberi Ramanu. Zinuwa. Jaleberi Ramanu. Sinema. Jaleberi Ramanu. Wanda ya hana. Jaleberi Ramanu. Allah ya sine. Jaleberi Ramanu. Dan kanjamau. Jaleberi Ramanu. Kazuwa. Jaleberi Ramanu. Jaleberi eh. Ramanu. Me haka? Wai ba mun cewa muna kwance za ta samu mu baita? kai ku kanta ko eh. mun gama ma ko ne wani exchanger kike amfani da shi what exchanging are you exchanging wala ba almajirai bane ba mu kai ba ba mu kai ba ba ah, akwai magana to gaskiya zan so kuke fa ku wannan to ai ban da data a wayata ina mun ce bari a bude miki hotspot ko ba waya cikin ku ina iphone din nan muna da kayan aiki dai wifi mu bude maka hotspot hotspot yes <laughs> Allah karshen nan ida kill me ka gane eh, ba ma sai ta fita ba kawai what a gaban da eh, wani a gaban da wani eh, wallahi kawai da wani see you kawai sai ku sare ka wurin na fa ina ta min dariya ba sai mu ba Era. Muresi. Oikein näytti.